mu barkamu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na gari ya waye. Da fatan an yi sallah lafiya baki ya buɗe ana zaune lafiya. gani? Sosai sai kuma mu ce Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu kuma Allah ya maimaita mana. Amin amin. kun dai da ke magana a daidai wannan lokaci da suka saba gabatar muku da wannan shiri su ne ke muku sallama wato na Sani da kuma Maryam Talbaguni. a daidai wannan lokaci cikin marin kiran a wato bikin sallan za mu fara wannan shiri na gari ya waye ne da shirinmu na farko wato babban zaure mai dauke da muhimman baki ko ba kawai gaskiya ne <laughs> yauwa <laughs> da fatan za a kalle shi da irin basira ai kallo lafiya Jama'a masu kallon mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a wani sabon shiri na babban zaure. Babban zaure kamar yadda kuka sani shiri ne da muke shirya shi a yake duba ko kuma hange a cikin rayuwar waɗanda suka gabace mu domin wannan rayuwa tasu ta zama darasi ko kuma abin koyi ga matasanmu. A yau shirin babban zaure ya yi samu bakuncin Dr. Aliyu Haruna malami a jami'ar Ado Bayero. Akarmakallahu, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum rahmatullahi barakatu. Mm, barka da shigowa wannan shiri na mm. babban zauri. Barka kare. Wani sa'in shirin muka mai kirari da shigar ka sai dattijo. To, ba ne. <laughs> Mm. Sai dai takun dama ba wai na shekaru ba ne. na matakin da mutum ya taka ne to to anan ma ai ba zama ciyo ba <laughs> mm. uh, uh, domin mu samu kyakkyawan matashiya wa shirin mm-hmm. uh, masu kallon mu za su su ji takaitaccen tarihin mana karatu mm. to a takaice dai bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah karatuna na farko na fara shi a makarantar sheikh abdulrazak haruna wanda shi ne malamina hmm. a unguwar kurna asabi a nan kano ka yi tsallaken aihuwa nan a eh, kan yi eh, kwarai kuwa a <laughs> unguwar kurna insha Allah kuma daga nan na shiga makarantar sas sai kuma muka tsallaka kwalejin alkur'ani mai girma ta ce kallon sas to a shekarar biyu Allah ya kaddara na samu cin gasa alkur'ani mai girma mhm. da sakamakon hakan na samu damar zuwa karatu ƙasar sudan wanda a lokacin gwamna kabiru gaya shi ya bani scholarship hmm. lokacin kuma na wakilci najeriya a musabaka da aka yi a ƙasar malaysia to da muka dawo hmm. sai aka ci duk wanda suka fata waje suka wakilci najeriya hmm. za a ba su wato kyautar samun damar karatu a waje to ni sai Allah kaddara mun zuwa Sudan hmm. kuma gaskiya lokacin da na fara neman karatu na ban iyakance ga inda nake in je ba kawai ina ta ba Allah zabi inda ta samu dan na nemi karatu a Saudiya na nema a Pakistan na nema a Kuwait na nema a Malaysia na nema a Misra hmm. sai kuma Allah kaddara zuwa kasar Sudan hmm. to da na je Sudan ah, na je da kafar dama domin akwai abubuwa da dama da ba zan taɓa mantawa da su ba mhm. a ƙasar a sudan kuma wato sudan ƙasa ce dai ta ta afirka mai da aka sani wato idan mutum ya sudan bai nesa da gida ba hmm. to amma zuwa nan suna alhamdulillah na je a sa'a kuma na je da kafar dama kuma na gamu da abubuwa muhimmai na gamu da mutane muhimmai wanda ban taɓa manta da su a rayuwata insha Allah ta'ala a sudan hmm. to a baya ka ce ka ci gasar karatun ƙur'ani mm. a na nan ƙasa ne ko kuma na kano ne ko kuma na duniya ne gaba to na farko dai na yi gasa 1989 <clears throat> inda na ɗaya a nan kano sai na je ta ƙasa na wakilci kano a ibadan wanda nan ma ne na biyu sai kuma na sake shiga mm. a 1991 <clears throat> na wakilci kano na mani ɗaya a kano na wakilci kano a jihar plateau wanda a nan ma na yi na biyu to kasance na na biyu hmm. sai aka aka zaɓe na wakilci najeriya a ƙasar malaysia inda nan kuma na zo na na shida to wannan su ne hmm. nasarorin da aka samu <laughs> kasan dai kafin mutum ya na ɗaya a je mataki na jiha sai ya na ɗaya a ƙaramar hukuma sai ya na ɗaya kuma a zone eh. hmm. to uh, a takaice dai za a iya cewa malam kai ne na shida a duniya <laughs> to <laughs> mm, mm. Um, sai kuma malam ka tafi sudan duk da mm. ka ce ka nemi saudiya mm, egypt da sauransu eh. amma sai sudan ne abin zaɓin ka ne ko kuma zaɓa maka aka yi tafiya sudan to ya gaskiya lokacin da na zo zan fara neman karatu a waje mm. ba wanda ya ce maga inda ya kamata ka je ni kawai wato ban ce ga inda nake so ba kawai dai ina ta addu'a ina ba Allah zaɓi karshe sai kuma Allah ya kaddara aka samu sudan din mm. na sha wahala sosai a neman karatu domin akwai lokacin da na tafi Legas a mota wajen neman karatu a malaysia kuma na je kaduna cikin hanyar rashin lafiya hmm. domin neman zuwa egypt to da allah bai kaddara ba hmm. sai kuma allah ya samu mutanen sudan suka zo nan kano suka yi interview hmm. da kuma daukan jarraba ne interview kuma dauki jarraba kuma allah sa na samu nasara eh. to a malaran da ka fara sauka a sudan yaya ka tsinci kanka <laughs> to gaskiya a lokacin na fara zuwa sudan da yake akwai shekarun ba su da yawa a lokacin akwai nau'i na ɗan tsoro haka da kuma shiga wani society da baka saba da shi ba mm. to amma kuma da yake yanki ne ko kuma gari ne ko ƙasa ce ta musulmi wannan kuma su da mu ba bambanci bai sa mm. mutum ya daɗe cikin wato wannan yanayi ba sai Allah sa kuma shikenan aka aka saba mm. kuma ni kusan wata shida kawai ne a jami'a sai kuma Allah kaddara na yi aure a can din a can dai na fara ganin ta <laughs> <laughs> eh nan aka yi insha Allah mm, mm, to kuma sai muka koma baki daya shekara mm. ta biyu kuma da muka je Sudan ita ta fara Arabic course ne ni kuma na fara digiri kai tsaye wanda haka aka yi ta na gama muka gama baki daya ko muka ainihin wato ci gaba malam a Sudan wani abu ne wanda kai tsaye za ka ce ba za ka taɓa mantawa da abin da ka gani ba to na farko dai ni a kan kaina abin da aka yi masu da wanda ba zan manta da shi ba ka karatun da aka bani dama na je na yi kyauta ne ban biya kokowa duka karatun da kai baki ɗaya sannan kuma an bani masauki kyauta an bani abinci kyauta hmm. wanda samun hakan abu ne mai wahala musamman a yanzu da na gama digiri na farko sai aka bani dama na ɗauki jarrabawa hmm. domin samun shiga digiri na biyu ah. na yi jarraba kuma na ci hmm. kuma aka ce nan ma ga scholarship zan biya ku kowa ah. kaga wani ai ba kana uba ne sannan da na gama digiri na biyu muka dawo gida <coughs> na fara aiki hmm. a nan wani abin zan baka dan bayani a takaice na fata mu izini wato ina aiki a nan legal a matsayin malamin makaranta sai aka yi baki daga sudan hmm. suka zo aka yi taro da su to wannan taro ne na gabatar da taron hmm. to shugaban tawagar taron mai ba shugaban ƙasar sudan ne shawara a kan ah. harkokin addini hmm. to da na gama sai ya ce a ah, na kai karatu sai ce a sudan ne karatu sai ce to ai me zai hana ka zo ba ka dama ka ci gaba karatu na faɗa masa iya matakin karatun nawa to le kuwa ana nan sai aka kafa wani kwamiti za a je sudan domin hada alaka tsakanin ma'aikatar ilimin jihar kano da jami'ar kur'ani ta sudan domin a bude bangaren digiri a makarantar legal to da muka je sai allah ta shi wannan bawan allah ya gina masallaci za a bude masallacin hmm. inda aka sauke mu saka ce mai ga taro za a yi muje je mu wannan taro da za a yi hmm. sai muka je sai sai gani ah kai ba kai magana kai a Najeriya ba ni ne to ai shikenan ka zo a sa'a hmm. to kuma a lokacin sai ne karatun ƙwari a wajen to shi ko mutum ne mai son ruwa ya tuwar shi hmm. to gana haka sai ce to ai daga yanzu Allah inda hali da azumi nake zuwa ina musu sallar tarawih to kuma daman ka san ya albishir hmm, sai ka na rubuta ai eh, proposal na rubuta akai komai na meka aka bada approval cewar na samu damar yin digiri na uku kuma abin farin cikin shi ne saurayi zanen kuma shi shi ne kuma wato a jami'ar shi ne kamar shugaban wato a majalisar malamai ta jami'ar sannan kuma mutumin da yake mai girman gaske a kasar hmm. domin shi yake faɗan ganin wata kuma shi ne ba shugaban kasar a shawara hmm. kan harkokin addini wato yana cikin manyan malaman a kasar shi ma kyauta ne karatun <laughs> to kaga kuma ofishin suna cikin fadar shugaban kasa hmm. so mu'amalan mu da shi da yake babba ne hmm. to kullum in zan je ofis ɗinsa sai na bi wasu matakai kafin na gan shi wani abin ban mu tawanta da shi ba ta na zo shiga hmm. sai aka na ni shiga shi kuma cin yana yana jira na Shi ne sai bugo waya Ya ce ya baka shigo an hana ni shiga sai ba da umarni a ce na shiga ina ciki da na shiga na same shi muka gama sai ya ɗauki katin sai ya rubuta da zarar ya zo a bashi dama ya shiga kaga wannan ai gata ne gata ne mm. har ma yan sudan su maki ya aka yi ma na san wannan bawan Allah ya aka yi zama shi ne su ba zana a PhD mm. sannan kuma ya muke mu'amala da shi da zarar na shiga ofis na bashi takaddun mm. a lokacin zai karanta ya yi gyaran da zai ya ainihin a bani amma wani lokaci kuma har ma ya taimaka min da kuɗin mota kaga mutum nan bai san ka ba bai san iyayenka ba ba wata maslaha da yake ita a gare ka ya maka wannan ya baka wannan dama kaga ai wani abu ne da yake mm. muhimmin gaske to tun daga lokacin tun shekara dubu biyu da shida mm. muke tare da shi mm. daga lokacin zuwa har yau nan duk shekara sukan aiko min a gayyata da tiket na je na yi tarawihi a can to amma alhamdulillah Allah ya masa rasuwa ya rasu sai dai kafin ya rasu kuma da yan watanni kira wani lokacin za mu yi sallama da shi bayan azumi kenan ya ce min ina ganin cewa lokaci na yayi wato ba zan jima ba mm. fata na bayan na mutu ka shiga bar mm. zuwa kana mana sallah a masallacin mu mm. kuma alhamdulillah yanzu wato azumin nan ban je ba dalili saboda ni kana ɗana ya samu ita jami'a ta da din eh. kaga shi yana ne a wannan ba zan manta da yan da nan ba san ba da dama na karatu na ɗaya digiri na ɗaya na biyu na uku kyauta kuma na kai ɗana shi ma ya samu ya samu admission zai yi engineering kyauta shi ma hmm. to sai nace shi je yake musu sallar ba sai na ba sai na ba sai yake musu sallar yanzu ba eh, insha Allah alhamdulillah hmm. to ah, mala ah, digiri na farko da na biyu da kai hmm. ah, Sudan gwamnatin Sudan ne suka dauke nauyi ko kuma tura ka akai da kanan ma'ana Najeriya ce ta baka scholarship ka je kai karatu to na gama na yi musabaka to lokacin ne musabaka wato shi gwamna na wannan lokaci Kabir Gaya ya ba mu scholarship mm. ga duk wanda ya samu nasarar wakiltar Najeriya. To, amma ba ta fito ba a lokacin. Mm. Bayan na na interview an bani abin da ce Allah sa akwai wani bawan Allah shi mutumin Sudan ne Alhaji Ibrahim Tayyib. Shi kuma ce duk wanda aka baiwa scholarship shi kuma ya bashi ticket din tafiya karatu. To ita kuma makarantar mm. da muka ci za ta baka masauki da abinci da hmm. karatu kyauta kaga nan na samu tiket hmm. can kuma na samu ah, masauki da karatu kyauta to sai yan abubuwan da kuma da mutum zai rike a hannunsa hmm. shi kuma nan zama bayani in ka tambaye magana ce ta rayuwa a can ah, gaskiya kasuwa maka dinga yi da iyali sai turo nan a sai mana kaya a aika mana mu sayar sai mu samu ɗabin da muke a cefane har lokacin da ita squash ta fito ta nan wajen jihar kano sai kuma gudurin ya ainihin karu ah, ah. wato kaga haɗaka ce eh, ita gwamnatin Kano ta taimaka mm. kuma can ma an taimaka ko mutum ma kuma ya yi wa mm. kansa wasu 'yan dabaru kuma Allah dai shi ne mai mm. taimako insha Allah ta'ala to ah, yaya kuma zamantakewa take ta kasance musamman ganin kai dan Najeriya ne da ka tashi a cikin musamman mu na Hausa mm-hmm. ka kuma tsinci kanka a cikin laraba mm. yanzu ce yawancin masu mazauna sudan laraba mm, mm. yaya zamantakewar take to inda gaskiya kamar da na gama na yi kusan ah, wata shida a cikin jami'a hostel bayan na kuma gaba aka zo gida aka yi aure a goma wato da farko dai farkon zuwa na da iyali Allah taimaka mun zauna a gidan mai martaba na yanzu shi ma lokacin yana can a matsayin sarki da mai da kan wasa ce ah, bayan da ya gama ya dawo sai mu kama haya wadda muka zauna mm. domin na amsa tambayar ta kai tsaye mm. wadda muka zauna unguwa ce ta laraba baki daya amma gidan mai gidan da muke haya mm. asalin sa dan najeriya ne bahaushe ne to amma abun farin ciki wallahi malam azaman da muka yi kusan shekara in ban manta shekara hudu zuwa biyar a wannan unguwa ni zai manta musu da wani ba mun zauna lafiya da makota hasali ma nake musu sallah a masallacin su tun ya dan aka baka gina shi ban masallaci ban da karramawa da girmamawa da taimaka ba abin da ke ainihin tsakanin mu da su hmm. domin 'yan sudan suna da suna cikin larabawa suna cikin kasashen da suke da suka yi fice wajen kyakkyawan mu'amala musamman da bako hmm. kuma ita iyali na kanta ta samu kyakkyawar mu'amala da ainihin makota muna shiga wajen su suna shiga hmm. wajen mu taimaka musu ainihin taimaka wannan ya sa ba ma jin cewar mu baki ne a wajen da muka zo za mu tashi wallahi walima aka shirya ga garima. a nan unguwa a unguwar suka haɗa kuɗi hmm. aka yanke yanke aka shirya abinci na garari hmm. kuma da aka ba ana ta koke koke da sallama hmm. ka ga yanzu an zo an zauna da juna ah, lafiya ba zan ta manta da wannan ah, wannan kuma bayan nan dai ya shiga cikin tambayar ka shine da na gama masters a wata unguwar na samu kaina shi ma samar unguwar da yake muna karatun Qur'ani a masallaci suka shirya mu walima <laughs> garma da na gama kuma phd hmm. wanda wannan abin da aka yi ba taɓa wani ɗalibi eh, a Najeriya can ba hmm. da na gama PhD akwai makoci na mai hali ne sosai hmm. shi kuma da shi aka zo har jami'a inda aka yi mana ainihin inda na kare ita salata ba da muka gama muka koma gida ya ce to malam muna so mu karrama ka a nan unguwar shirya ma walima na ce to ina da jama'a in gayyato ka ce ka gayyato su ko ne wallahi ma da aka zo walimar kai ka hmm. ce ɗauran auren wata yar mai kuɗi ake ta <laughs> eh. kaf unguwar ta cika da motoci da yake ah. babban mutum ne mai hali hmm. ya gayyato yan uwansa da abokan harkar jama'a suka cika unguwar ah. kuma a cikin taron akwai shi wancan malamin nawa da albaza na hmm. albashir shi ma ya zo ah. aka yi jawabai hatta ambasadar najeriya to wakilai daga ambasadar najeriya sun zo mu sun zo da yawa aka ci abinci iya abin nan aka yi wake-wake aka wake sudan ɗalibanmu mm. wannan abu ban ta da shi ba bayan da aka gama sai shi wannan malami ya ce to ai mu mun ah. kamata mu karrama kai ba waɗansu ba mm. ni ma ina gayyata gida na aje a shirya walima <laughs> na'am wata ga yawan kuma eh sai ce ne to aka maka lawo kan mutum nan zan gayyato mm. yace bi gairi hisab wato ba adadi ba adadi ba adadi shi kuma da yake bangaren gwamnati ne ya gayyato manyan mutane bangaren gwamnati da jama'a da yan uwa da aka haɗu aka shirya walima a gidansa ana cin abincin jama'a suna zuwa ana sake dafa wani mm. tun safi malam har kusan yamma dan ma amma alhamdulillah wakilan yan basa Najeriya sun zo mm. aka yi jawabai aka yi wato kusan sai aka motsa alakar Najeriya da Sudan a wannan zama mm. da da aka yi kaga wannan ba karamin abu bane sosai kwa bai kamata mutum ya hankali in dai yana da wato a karsashi na tuna abin da aka yi masa bai kamata mai ya mm, manta da wannan ba gaskiya kwarai kuwa to malam akwai dalilin da ya jawo duk wannan dankon zumunci tsakaninka da mutane ya Allah mu'amala ɗinka da jama'a ko kuma irin yadda ka zauna da su mm. ko zaman ko gaskiya akwai dai abin da zai jawo a maka wannan abu menene gaskiya abin da nake zato mm. alqur'ani ne na'am domin eh, duk inda na samu kaina sukan sani musulmanci kuma na koyar da ƙur'ani, a wurare da dama a hmm. masallatin inda unguwannin da na zauna kuma gaskiya ban samu wata matsala tsakanina da su ba hmm. domin zama ake cikin tarbiyya ta addini hmm. kuma Allah ya haɗa da su manyan malaman ƙasar muna mu'amala da su kuma gaskiya su sudan ba ba kaman nan ba ne idan mutum ya je bako duk da cewar bako ne amma ana kula da shi za su ga movement ɗinka mm. yadda kake harkokinka da mutane mm. to idan aka gano kai ba ka zama tsara gare su ba shi kenan mm. sai su ainihin mato a kyale ka ka yi yadda kake so wato gaskiya ni ban samu wata dalili ne ganin kawai albarkar alkur'ani da kuma albarkar ilimi na addini da aka je nema can hmm. wanda shine kuma hmm. kafin nan ko kuma bayan nan abu na uku ina san alhamdulillah akwai addu'ar iyaye domin a lokacin za a tafi an sun yi addu'a hmm. ta aje aje a sa'a kuma alhamdulillah Allah ce taimaka an je a sa'ar to um, akramaka Allah me fi zama maka kalubale a zamanka na Sudan to da farko dai gaskiya yanayin kasar da zafi na dan wahala farko kafin na saba da na sha wahala da zafi har ya fi zafin kan a kwarai kuwa da <laughs> hayan sosai kuwa da zafi sosai sannan abu na biyu lokacin da bayan na bar hostel kaga ba zancen abincin jami'a kenan hmm. kafin kasuwancin namu ya karfafa an ɗan ji jiki <laughs> kaɗan <laughs> kuma kafin taimakon na ita jiha ya isa mm. to amma bani wani abu guda biyu mm. gaskiya ba wani abu da na yi. hasali ma gaskiya mm. ƙari a kan wancan bayani da na yi an biya min hajji a sudan kyauta ah, duk mutanen sudan ɗin eh wani taimako aka kawo aka ce eh. wani sarkin wata ƙasa ne cikin ashe laraba ne ya aiko ce yana son a biya wa ɗalibai kamar hamsin sai shi aikin hajji ina gida sai aka daga jami'a aka ce ina cikin wanda aka zaɓa za su je aikin aikin hajji kuma ga can kuma an biya min umra sau biyu ko sau uku A ah. ga dai hmm. wato arzikin musulunci eh, insha Allah da kuma hmm. darajar Qur'ani ne eh, to <laughs> alhamdulillah alhamdulillah to ah, duk naga ana mana nunan cewa lokaci yayi amma a gurguje malam ah, wani shawara zaka ba wa musamman dai samarinmu da yake yawancin shirin nan akan yi su ne hmm. saboda ya ƙara musu ƙaimi ingiza su don su masu tashi su yi aikan alheri to to shin da ai muna magana sudan ne kuma akwai samarin ma a sudan mm. shawar da zan bayar ta farko ga yan uwa samari ɗalibai da suke karatu a sudan shine na farko dai abin da aka je nema a dage ayi yi a fahimce shi domin mm. idan an dawo gida za abin da ka je ka koyo shi za a shi za a saka a fage a gani haka ne ko ba haka ba na mm. biyu kuma wato wurin kiyaye mutuncin kasan mu a can yadda abubuwa suke a yanzu ba haka suke ba waɗansu sukan fifita son zuciyarsu akan mutuncin ƙasarsu to ya kamata a kiyaye mutuncin ƙasa a lokacin da ake ba a cikin ƙasar ba ina ganin mutum ya kiyaye mutuncin kansa da na ƙasarsa a waje kuma wato mafi muhimmanci ta akan a cikin gida din domin da kake a Khartoum ko a wasu garuruwa a Sudan da zara an ganka hmm. Najeriya ake kallo to kiyaye mutuncin ƙasa yana da muhimmancin gaske ta hanyar rashin shiga duk wani abin da zai jawo wato a ce me yasa akai kaza hmm. sannan kuma da rashin wato ba da dama mutum kada ya ba waɗansu dama su amfani da shi hmm. wajen rusa mutuncin ainihin a ƙasar tasa yanzu mu suna zuwa sudan da yawan gaske hmm. kuma gaskiya wasu za ga ko gata ne ko menene wato abubuwan da ake dai babu daɗin ji hmm. saɓanin dace lokacin da muke a can amma alhamdulillah har yanzu 'yan najeriya suna da kima a sudan mu suna da kima a sudan matasanmu ana buga misali da su wajen kyakkyawar mu'amala sai dai yan abubuwan da ba a rasa ba hmm. wanda su ne suke damu idan mun ji labarin wani abu ya faru da zai zubar da mutuncin a kasar shawara ta biyu kuma ga samari baki daya hmm. shine ina kira ga inda matashi yake wato ya zama gaske kada ya zama gangan ita rayuwa ba wasa ba ce hmm. a ka'ida ta musulunci da abin da ka iya abin da ka nema ka iya shi Allah zai baka wato ai kaga ba a tara daya da ɗaya ya zama uku sai ɗaya ya zama biyu to kuma sunna ta rayuwa yadda Allah ta'ala ya tsara ta shine abinda mutum ya dage shi Allah zai taimake shi akai na jahadu fina lanahdiyannahum mm -hmm. subulana saboda haka wato a zama gaske kada mutum ya zama gangan wato shi ya san gangan ne kuma ya mai rayuwa san gangan wato bai tsaya ya fahimci abin da ya sa a gabansa ba bai kuma zama gaske akan haka ba wanda da wannan ne aka sha gaban mu da yawa bai kamata ba a ce wato a Najeriya ce mu ne akwai wani suka wuce gaban mu gaskiya saboda Allah ya mu da addini Allah ya mu da kyakkyawar tarbiyya muna da fahimta sannan muna da al'adu masu kyau wannan abubuwa idan mutum ya haɗa su za su taimaka da mutum shine na ɗaya a kowane lokaci hmm. to matsalar mu shine muna ɗan ja da baya da baya abin da muke kai ba ma sa gaske ɗari bisa ɗari wanda wannan matsala ne gare inda matashi ya samu kansa a ciki kada ka zama a baya ka zama a gaba in har ka yi imani da abin da kake to ya zama to kai ne number one ba wai a baya da baya ba eh wannan ta isha da zamba sannan kuma kafin nan shine kula da da addini wanda shine wato matakin samun nasarar duniya da lahira domin Allah ta'ala ya ce in yansurukum eh, eh, eh, in tansurullah yansurukum in kun taimaka addinin Allah Allah zai taimake ku samun dace abin da mutum ya sa a gaban shine rike addini hannu hannu bibiyu to dole riƙe addini hannu biyu asirinsa ba ba zai tono ba mm. sannan lissafinsa ba zai mace kwabarsa ba ta ruwa ba wannan wannan ka rubuta ka aji mm. eh, insha Allah <laughs> ta'ala mm. ah, masu kallon mu mun ɗau lokaci muna tattaunawa da Dr. Aliyu Harun malami a sashen fannonin addinin musulunci da kuma shari'a sannan mataimaki kuma na darekta a sashen ko cibiya take gudanar da bincike da kuma a fannonin addinin musulunci kun ji irin shawarwari da ya bayar da kuma irin gwagwarmaya da ya yi ba a ƙasar shi ba a wata ƙasa kun ji irin nasarori da ya samu da kuma a zamantakewa da ya yi da irin waɗannan mutane kun ji kuma a ƙarshe shawarwari da ya ba matasa da ya ce su zama gaske kada rayuwarsu ta zama ganga ni salisu ma'azu da na shirya na gabatar a madadin malam salamu alaikum wa rahmatullah ma nake cewa mu zauna lafiya barkanmu da dawowa da kallon shirin babban zaure da fatan wannan shiri na babban zaure ya amfanar kuma ya ilimantar kamar kullum kuma da fatan wannan baki da aka kawo a wannan shiri na babban zaure sun faɗakar da maskalam ko in ce masu sun ɗauki darasi ko darasi ake cewa darasi ko darussa yau wato darussan ne na so in yanke <laughs> na fatan masu sun ɗauki darasi ko in ce da me ya kace ma darussa <laughs> <laughs> daga rayuwar wannan baƙo na babban zaure yanzu lokaci ne kuma na ɗan takaitaccen lokaci kasance tare da mu